الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ كراتمنا نحو نا ألفية بن مالك أيوة إن شاء الله لا مدرك منها قلت كنا ونبي أن darasi na ina ah, za وارفع tashi وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إنصوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير اشعر وفي أب وتاليه يندر وقصرها بنقصهن اشعر wa sharfu zan bi an yi wabna lalila kaza a ko abi kaza kila ah, wannan zai mana bayani ne akan al'asma'ul khamsa ko al'asma'ul sita malayar sun zaɓani su shida ne ko su biyar ne wato guda ɗaya ne da abun da akun da hamun da zu mene da ku guda biyar an yi ittifaqi ana musu li'irabi iri ɗaya, ina da kace musu asma'ul hamsa to sai aka yi sabani a shi ne hannu hannu wasu suka ce shi ana masa li'irabi ne bin harka kamar sauran sunaye ba cikin al-asma'ul hamsa to da ka ce su ce al-asma'ul hamsa ko wasu suka ce a yana ciki to zai ce masa al-asma'ul to sai dai abin da aka fili irabin sa an fili irabin da harka ne wato da da wanda ne kawai zaka ce jaa abuka ra'aytu abaka marartu bi abika haka nan akuka akaka hakika hamuka hamaka hamika zumanin zamanin zimanin fuka faka fika to amma hanuka hanaka hanika suka ce ba a cika faɗan wannan ba sai a ce a ce hanuka hanaka hanika ba a sa masa ihtimami ba a sa masa waina harufa din wato wawun da ainihin alif mun fahimta to wannan shine abin da zai gaya wannan wato asma'u sitta ko kuma asma'u khamsa Turfa bil wawi wa tunsa wa tujarru bil ana masa raf'a da wawun ana masa jarra abin da nasba da alif ana masa jarra da da yawun su waɗannan sunaye da na ambata ta to su ne malam zai karantar da mu ne ce warfa bi wabin wansiban bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma'a warfa bi wabin kai rafa da wawu wansiban bil alif kai nasba da alifun ah warfa bi wani wanta bin wanta ban nabi wa jurur bi ya'in kai jarra da yawun ma abunda min al asma asif abunda zan siffanta maka min al asma na daga sunaye wato suna da zan siffanta maka din nan warfaha bil wawi wansibannaha bil alif wa jarurha bil ya wa jarurha bil ya wayannan sunaye shine yace min ka zo in subbatan abana wal famu haythu al mim minhu bana min zaka yana daga cikin wannan wato 'du' kalmar 'du' in suhbatan abana in ta in abana in ta bayyanar da ko in ya ta bayyanar da suhbatan abokantaka wato 'du' in ta zo da ma'anan sahib to kamar ta irahu al-asma asita amma inda za ka zo da wata ma'anan daban to ba za ka mata wannan da irahu ba inda za ta zo da ma'anan sahibu shine kaman ka ce ja'a zu malin ko zu ilmin ko zu sharafin kaga a fi zu malin ne ko manu alal fasai yana wani ta filbi shehun to kaga zu sai ka ce "Fa'idun marfu'un bil walidi annahu min al asma'i sittah amma wasu malayan suna ganin harkar za a kaddara ta akan wayannan harufan ne in wanda fi kaddara za a yi sai ka ce zu fa'ilun ne marfu'un bi dhammatin muqaddarati ala alwali li'annahu min al-asma'i sittah ko ka ce marfu'un bil wali ko marfu'un bi dhammatin muqaddarati ala alwali zai da ka faɗa yayi to kaga wa huwa mudafun sai ka ce almali mudafun ilayhi majrurun bin ibafa to kaga kai masa jarra da ne kai kai masa dhamma da wawu in ka ce ra'aytu zamalin كاجا رأيت فيه مفاعل ذا مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء السته هو ومفعول به منصوب بالفتحه المقدره على الالف لانه من الاسماء السته وهو مضاف المال مضاف اليه مجرور بالاضافه مررت بذي مال كاجا مررت فيه مفاعل ذي حرف جر ذي كاجا أبنا مجرور بالياء مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة ko majrurun bil kasrati al muqaddarati ala al ya'i li'annahu min al asma'i al fikr wa huwa mudaf al mali mudaf ilayhi to inda kai na zuƙin nan haka za ka yi duka sauran su abuka Abaka, baka Akuka, bika a Amuka, Amaka, kaka a fika a da sauransu to akwai su da ya ce in su batan a bana in ta bayanar da ma'anan sahibu don kace zu malin ka nufin sahibul malin kenan zu majdi sahibul majdi to nan itirabi ne akwai wata zu'a tsahiya wanda ita tana zuwa da ma'anan allabi ita mawzula ne ta zuwa da ma'anan allabi to wannan allabi wanda wata kabila tsahiya take amfani da ita to ita ba za ka mata wannan irabi ba za ka mata irabi ne bil haraka al muqaddara ala al wajib fakat kace ja'a zu qama ra'aytu zu qama wa marartu bi zu qama ja'a zu qama ay ja'a allabi qama kenan zu mai ma'anan allazi ke na ita ce zu a tsa'iya, to ita ba a mata lirabin al'irabu bil har abin nan bin huruf sai dai a mata al'irabu bi mai bil harfa al-muqaddara ala alal wabi to shi yasa ce in a abana idan ta bayyana da sa mai ma'ana wato abokantaka sai ce walfamu haka nan alfamu baki mai ma'anan baki shi ma ana masa lirabi da wa'annan harufa guda guda uku wawun alifun yawun amma haitul mimu min ubana haitul mimu yayin da mimun din nan bana ya nisanta min guda gare shi bana ya nisanta a bana ba ya bayyana sai garge wannan a bana yubinu wa huwa mubinun mai bayyana kenan amma bana yubinu wa huwa ba'inun mai nisanta to haisul mimu minhu ba nan ai haisul ka'ada minhu mimu idan mimu din ta nisance ta sai ta ma kamar al-irabi na na al-musanna abun nan na al-asma'u sita kaga amma akwai mimu ba za ka yi ba za ka ce haza famuka ra'aitu famaka nazartu ila famika kaga alfamu kenan ko to sai ku gyara kuma kar ku dinga cewa alfamu don akwai masu cewa alfamu ya eh, alfamu alfamu والفم حيث منه منه بال to amma ka cire mimun din ka bar fa'in kawai to nan kuma za ka masa irabu al-asma'i as-sita sai ka ce haza kuka ra'aitu faka nazartu ila fika kaga innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa wajidta 'alayha hatta ma taj'alu fi fimra'atika fi fimra'atika kaga a cikin bakin matanka fi din na harfu jari ne fimra'atika kuma famimar a cika a bakin matarka to kaga fi in majrurun ne bi yayi annahu min asma'i a sittah min al-asma'i as to shi ma ka zaka masa wannan digirali wurin ma ka ce fuka ko ku zaidin don za ka yi masa digirali abin nan idafan da suna zahiri ko zamiri wurin na ba ka ce fa zaidin ko faka wajen jarra kuma sai ka ce fika ko fi zaidin ko makamancin wani Ko yana guda biyu? su ne wanda suke da kamar ɗan iskali haka wannan su sai ta zo da ma'anan sahib ko kuma fahu kuma sai an fita mimun ɗinta daban shi ne ake mata wannan lirabin in mimun ɗin na nan za a lirabin bin harakat mun samu biyu ko sai ce abun akun hamun kaza ka wa'an wannan su fi hadal akhiri ashar yace abun haka nan abun shi ma za ka masa al'irabi da ne da abin nan da abin huruf shi ne ake cewa itimani abuka abaka abika haza abuka ra'aitu abaka marartu bi abika haka nan akun haza abuka ra'aitu akaka marartu bi akika sai kuma hamun hamuka hamaka hanika hamuka surkinka ake nufi wai dan uwan matarka yace kazaka wahanun haka nan wahanun hanun shi ma hanuka hanaka hanika to ana wasu wannan jirabi hannun wasu sun ce dubura ake nufi amma hannun yana zuwa da ma'anan mai mutum kawai hannun suka ce mai insa ne eh, ja ne hannun me kenan mutum a sunan mutum ne a yi kacin mutum ɗin kuma ka fitar da mutum ne ja ne hannun hannun ya zo mini wani ya zo na wani ya zo wurina kaga wani sunan ne kaga da haka ce wani ne ya zo wurina da Allah na zo zan fita sai wani ya zo wurina ba za ka ce mutum ya zo wurina ba A da wani ya zama wani ne wani gwaranci kawai to halu kenan wani kuma kana magana da haka ce wani ne ya zo wurina ina tare da wani ne eh an kace ina tare da mutum ne ana fada amma kuma hano yana nufin wani kamar ka ce wani kawai to hanuka haza hanuka haza hanaka abin nan ra'aytu hanaka ra'aytu hanika kenan naga mutumin ka ko na da, wannan mutumin ka ne wato wannan wani ka ne ko gwatsuwan home amma ya fi da bulatar fa ya eh, gwatsuwan home kaga mutumi yayi <laughs> to wannan kaga shine hanuka kenan hanuka hanaka hanika sai dai amma wannan qasu naqasu shine al-i'rabu bil harakat fi hada al'akhiri a wannan na ƙarshen a hasanu shi fi kyau wato hannu kenan shi hannu da ka ce da a hannuka ra'aitu hanaka marartu bi hannika wannan shi ya fi a kan ka ce hannuka hannaka hannika kuma kalma ce ba wanda yana dubiya ga ganta a larabci yana dubiya wa mutum ya shirya wani larabci ne wata gani ba ma a littattafan shari'a ko abin sai dai littattafan duka mutum yana shirya magana ce wai hazuka hanaka hanika laraba na fada tabbas kuma kashi da cikin ma'ajin za ka gani tafai, luga na hau da na ma'ajin abin nan dictionary amma a cikin maganganu ka ga yana fita yana da wahala tsawon larabci ne yace to amma abin da ya fi kyau shine kamar sa al-irabu bil haraka shine an mun fahimta shine sai ce wa fi azin wa taliyaihi yanzu wa qasruha min nafsihinna ashhar wa fi abin amma a wajen abun wa taliyai da masu binsa sa guda biyu su ne ne akun wa hamun kare nan akun akun hamun wannan guda uku din yanzu yana karanta musu da irabi bin haraka ka ji a ce maka jaha abuka ra'aytu abaka a ila adika jaha akuka hadha akuka kitabu hakika shimfu a kasa ba tare da an sa wannan rufan ba yana da wahala hamaka hamuka hamaka hanika sai dai hamuka hamaka hanika yace to yanzu ana iya yi amma dan kaɗan ne ba kika samu a larabci ba a ce al'irabu bil haraka shine na kasu a ce abuka ko azika ko abaka ko buhu ko abu zaidin aba zaidin abi zaidin yana da wahala amma tunda an samu ko da dan kaɗan din ne ba a isa ce bai halatta ba sai a ce ya halatta a fara don yana da ɗan nauyi ne ya samu an samu larawa masu don ya ce bi haɗi istada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fa ma zalam bi haɗi istada adiyun fil karam wa man yushabi abahu kuma ba ga ce bi abihi ba ce bi abihi ba a sai halatta nan bi abihi ba wa harfin jari ko adi kuma majrurun bil ba wala majruri al kasratu zahira kaga sai aka ce wa man yushabi abahu ba ce abahu ba kaga abahu abadin nan mafulu biyu ne mansubun a fatahati azaya wannan shine al-i'rab bil a din su da aka ce ajihu yana koyi da babansa ne a wajen kyauta filka aka ce duk wa man yushabi abahu fa madha duk wanda ya kama da babansa bai zalunci ko wasu ba wa man yushabi abahu fa madha duk wanda ya kama da babansa bai zalunci ba bai zalunci ba bai zalunci uwarsa ba don in ya kama da babansa ba yadda za a yi baban ya tome uwarsa ko ta yi zina ne amma in ya kama da makwacin babansa ba a ga akwai matsala za a ɗan <laughs> yi tuhuma su ce wani sha biya ba hukun kamata. sai ce wa kasuruha amma kasurun su wa'annan sunaye guda uku abun akun hamun shine al-i'rab bil harakat al-muqaddara ala al-alif sai ke cewa kasaru ashharu shi bi shahara min naqatihin daga naqasun su wato shine al-i'rab bi bil huruf abuna bil harakat kai az-zahira al-i'rab bil harakat az-zahira mun fahimta wato abunan shi abun da akun da hamun ana mai da su maqsura al-asma'ul maqsura sai a musu al-i'rab al-harakat al-muqaddara Shi ne ka ce ja a abaka ra'aytu abaka marantu bi abaka kaga ja'a abaka a fi ma bin jago abaka sai ake fa'idu marfu bi dhammati al-muqaddara ala Shi ne shine abani da mana min zuhuriha at-ta'azzur wa huwa mudafun ka kuma mu mudafun ilayhi haka nan a kaka duk inda ya zo a ta kawai a bawu a ba zaidi ba za a ce abu ko abi ba to shi ma ana samu larabawa suna yi mun fahimta ba ta ra'aitu abaka marartu bi ta haka a maka a hamaka hamaka hamaka shi ma ya halatta sai dai shi ma yana da wuya ka same shi a larabci ana yin sa ko a larabcin baki ko a littattafai na zuwa. amma dai a littattafai luga za a samu don wani ya ce inna abaha wa a ba aba abaha kad balaga fil majdi ghayataha kai ce inna abaha sai ce wa aba abaha me ya kamata ya ce wa a ba aba abiha kaga inna abaha wannan ba ka gane ba tunda inna tana nasaba kaga abaha kaga za ka yi cewa ismu inna ne mansubun bil alif da annahu musanna abin da annahu min asma'i sita to amma wa a aba shi ma ka samu tsara don mazumi ne to sai aka ce a abaha da sai a ce a abiha saboda a ba aba mudafun ne kaga a abiha ya kamata a ce to kaga kenan an mai da shi makasuri ne wa a ba din nan kaga mu mudafun ne abaha sai zama mu mudafun ilayhi majrurun bil kasrati al muqaddarati ala al alif mana'a min zuhuriha at ta'azzur kun fahimta kenan muna da abubuwa guda uku muna da al-ihtimam wa huwa al-i'rab bil huruf bil wari raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran shine al-ihtimam sannan muna da kuma النقص شنو الإعراب بالحركات الظاهرة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جبرا سنمنا لكما القصر shine al-i'rab bil harakat al-muqaddara ala al-alif duk gaba ɗaya za a kaddara su akan me ala al-alif akan karshen sunan kawai to ana akwai wannan sai ce wa shartu zal i'rabi an yudafna la li ya kaja aku hadika za'ila wa shartu zal i'rabi shartin wannan i'rabin fa kina ka nan shar'insa an yudafna dole fa ya zama abun da abun da hamun da zuɗin da fuɗin ya zama an masa ya zama mubakun ya zama yana da mubakun ilai shi da ma'ana an yi na haraba su zuwa ga wani suna na zahiri ko kuma zamiri abu zaidin ko abuhu ko abuka aba zaidin ko abahu ko abi zaidin ko abi sai sa duk misali da muka yana matsayin ne mubakun ne muke misali yace amma laliya amma kar ya zama an masa idafa da yawun in an masa idafa da yawun to ba za a masa irabu al-asma'i sita ba yanzu idan ka ce abu ibrahim haza abu ibrahim abu nan ba marfu'i bane bilwari don ka raba shi zuwa ga ibrahima haka yanka ce abu abu marfu ne bilwari don ka raba shi zuwa ga ne haun wannan dalilin haka abahu da aba ibrahim da abi to amma idan ka raba shi zuwa ga yawon mutakallin ba za ka masa wannan ba ka ce ja a abi abi ba ga yawon mutakallin ta bi dawa to ba za ka ka sa wa ba kamar ka ce mai kai nan ja abuya to amma fa laraba suna faɗa a gargaliyar larabci har yanzu na aboya suke cewa haza aboya wato bokan larabci kenan bai eh, ba larabe yana faɗa ce babana ne aboya abuya yake nufi to wannan bai yi ba ya saba wa ka'ida sai dai ka ce bi in dai ka ka ya ta takallim ya yi ne mai magana to za ka cire wannan harufan gaba daya ja'a abi ra'aitu abi marartu bi bi abi nan ya tashi daga al-asma'u sita koma kuma wani abun da ba. ka fahimta to in ka ce a abi ja ja'a filu mabin abun nan filu filu mabin ne mabni ala al-fatih yana wajen tafsir bi shay alifa wane bil irabin abin nan na za ka yi ne ita milla ah. hmm. hmm. hmm. mana min a التعذر an baka an baka satar hausa da ji gaba ko da yake wannan ne mai wahala kamar magana a yawo mubahu ne wannan duk ba iskali wani a abidin nan fa'ilun ne marfu'un bi dhammatin muqaddarati ala ma qabla al-ya'i wannan shi fi wahala kuma ka faɗe Ja a fi'lu madin mabni ala al-fath li'annahu laysa bi shay'in to sai ka ce abidin فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء فكل دلالتنا فاعل أقوى ترفع دوسة ضمة دعاك قدرة تكافي أقوى ياو دون كنا أشياء ياوان جاء عبني لكا أقوى ياوان يزيك جاء عدي كافيين بالضمة المقدرة على ما قبل الياء من ظهورها اشتغال المحلي ما معنى اشتغال المحلي اشتغال المحل بحركة تناسب الياء abin da ya hana a fito da ban mamin saboda wannan mahallin ya shagala da wata haraka wani wasali da yake dacewa da yawon kasar yawon kuma dama kisira ne take dacewa da shi ke sa ya ka ce abi ba za ka ce abui ka ce ja abui Ba za ka rai ba ko da haka ba wani zaman na sai ka bai ta kasara dole don ita ta dace da yawon to sai ka ce ja abi ko da ka yi zama mana min zuhuriya gadon mahalli أنا ذاك يا أما اشتغال المحلي بماذا؟ أي اشتغال المحلي بحركة تناسب الياء سيكا هو مضاف الياء ضمير مستقل مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه مجرور بالإضافة وأنا ya kasance irabi masu masu wahala wa shartu zal irabi an yudafna la liya a mutu ibafa amma ba da yawon ba sai dai an yi zafna litmin zahirin au samiri ko ka ce an yi zafna zahiri a wani mutumar lizahir shi ne suna zahiri ko kuma mutumar wato shi ne ainihin wato samiri sai ka misali ce ka ja a ko abi ka za za'kida ka kamar ja a ne an cire mai an cire hamza saboda saboda abin nan ne saboda waka كاف أداة التشبيه جاء النفير ما بالني مبني على الفتح لأنه لا يتصل به شيء سيكتي أخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة هو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الواو لأنه من الأسماء الستة سيكتي أبي هذا أخو أبيك تو أبي وهو مضاف أخو أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة كاكا كما مثالي إن مرفوع بالواء يكون مجرور ببي بالياء كاكا مجرور بالياء يكون مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة في وهو مضاف الجمع القاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر مجرور بالإضافة سيكما ذات لا ذا وذي بالإراد ذا na za'tila to wannan za'in ta zuɗin ne wancan sahiba kenan za'tila ai sahiba al-itila kenan za'in nan hal ne halun ne mansubun bil alif li annahu min min al-asma'i as-sitta wa huwa mudafun itila ay itila'in mudafun ilayhi majrurun bil idafa kenan kaja'a أخو أبيك ذا اعتلاء أي حالة كونه صاحب اعتلاء ما أبوتين so da haka kenan ya kawo mana misali na mansubi da za za ma'anansa sahiba kenan so da aka za halun ne mansubun bil alif da annahu min al-asma'i as-sitta wa huwa mudafun bi itila mudafun ilayhi majrurun bil ibaba kaga itila ne shi ma an shafi mai أي شافي همزة دنيا داتي دلات انت يوضفنا لا إيتي لا مو فهمت فأنا أنقى من الشرطين الإتمام دلانوا وداهم أبو دا أخو دا هم هو دا زو دا فو دوبا كايموتو الإتمام الإراب في الهروب فأبنا كموسو آه، لا ترفع بالواو ولا تنسو بالألف ولا تجر بالياء إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط كذا أشر نقول شرط إذا فرق أن تكون مضافة هذا هو فتيش أبا أن يضافنا بوف أن يضافنا دولة تزوى مضاف إذا أنتو كأني هذا أب رأيت أبا مررت به أدي هذا أخ أخا أخي هذا باب إضافة كنا sannan an takuna mudafatan ila ghairi ya'il mutakallim shi ma idafan kar ya zama ya'ul mutakallim ne Shi shine abi abi inna da'iman abi zaka cewa haka akhi hadha akhi ra'aytu akhi marartu bi akhi ba ka mata wancan lihirabi ba dole ka wata lihirabi? fil harakat biyu nan ko na uku an takuna mukabbara ya zama mukabbara ba musaghara ba kar a masa tasiri ba abun ai mukabbar ne ko abuka to amma da za a mata tasgiri me tasgirin abun ubayy ubayy to za ka ce haza ubayy zaidin ra'aytu ubayy zaidin marattu bi ubayy zaidin haka nan abun shi ma ukhayyu ukhayya ukhayyi hamun umayyu umayya umayyi kaga in kamar da tasiri shi ke nan ya tashi daga mai al-istimani daga al-irabu bil harakat wa bil huruf kuma al-irabu bi al-harakat haka nan ja'a zuwayyu mali ra'aitu zuwayya mali marartu bi zuwayyi mali shi ma na iya masa ne tasgiri to in ka masa tasgiri za ka masa lirabi bil haraka ne ba za ka masa ihtimali ba sharadi na uku kenan ko sharadi na kudu an takuna mufrada yani Allah ta kuna jam'an wala musanna to da haka abu me jam'in sa ba aba'u ba daga ce haula ya aba'uhum ra'aitu aba'ahum nazartu ila aba'i abayi kagara za ka yi niraji da haraka aba'u aba'a abayi haka nan abunan ihwatuhu ihwatahu ihwatihi shi ma in dai zo jami to zai tashi daga ne daga niraji da da da to haka nan in ya zo musanna shi ma hazani abawa zaidi kaga abawa ne sai ka shafe nunun kawai abawa zaidi ko ra'aitu abawai zai marartu bi abawai zai haka su ma duka sauran so da haka yana zama musanna to ya tashi da al-irab bil huruf ko kuma al-irab iraba al-asma'i sitta amma in zo musanna za a masa irabul musanna wanda shine karatun mu ne yanzu wato turko bil ali wa tusu tujarru bil ya za mu shiga al-musanna bil ali firfa il musanna wakila idza bi mudmarin mudafan mutila انتا كذاك اثنان وابنتان كابنين وابنتين يدريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح كالقلب بالالف بالالف رفع المثنى وذكيوا مثنى رفع من منين مثنى دي المثنى سكت ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في آخره صالح للتدريج وعدف مثله عليه ما دل على اثنين اثنتين in abu ya nuni akan abu guda biyu namiji ko guda biyu na mace sannan kuma da ƙari ne nuna guda biyun an ƙara alifun ko kuma mai alifun wa nunun ko kuma ya'un wa nunun ya'un wa kuma za ka iya cire wannan ƙarin ya ba da ma'ana sannan za ka iya hadafin irinsa ya ba da ma'anan musanna ɗin wannan shi ake ce masa mai al-musanna wannan ka gaba da irabi yan firamare ba ne ko wannan al'abun nan abin sanna shi ne mai ma zalla ala zaina idan sai ni bi ziyadati warin ko na manta ma ta lira bi ziyadati warin fi halati rafi aw ya fi halati jarri wa na ilati alif fi halati rafi wal fi halati fi halatai al-jarri wa nasr wa abun an-nasr jarri to wannan kaga da muka ce ma dalla alafnai ne a yusna taini ko abin da yake nuna guda biyu kaga mufradi da zai shiga ba shi ne abin da zai nuna daya kamar yanka ce kitabun kaga ba musanna ba ne janna la yadullu ala ne a yusna yi? da aka ce bi ziyadatin fi akhirihi da wani ƙari a ƙarshen sa to kaga nan ko za a fitta shakkun don shakkun zai shiga a can ka ce don kace shakkun shine ne abu biyu abu biyu shafa'i da yi ko to amma kana cewa bi ziyadatin da kari a ƙarshensa to shafa ya fita domin a shafu ya zullu a lafnaini la bi ziyadatin fi akai ba a ƙara masa komai ba amma yake nuna bi abu guda biyu to shi ba za a kake masa musanna ba don dole sai ya zama bi ziyadatin fi fi kai. sannan kuma ya zama salihu li za ka iya za ka iya cire ƙari kuma ya bada ma'ana sannan kuma za mu cire irin su isnani da isnatani kenan ko kaga isnani ya nuni kan abu biyu kuma an ƙara alifun da nunu ko ya'un da nunu a ƙarshensa amma ba dama ka cire su kana cire su zai ba da mai ba zai ba da ma'ana ba ka ce isnun zai ba da ma'ana amma in ka ce waladani sai ka ce waladun ba zai ba baka ma'ana ba yaro ɗaya waladani yara biyu amma isnun da isnatani isnani da isnatani ka ce isnun ba da ma'ana domin ba wahidun ne aka ce wahidani ba to kaga wannan ba musanna bane sai dai zamu yi ilhaqin sa da musanna yurabu irabal musanna li'annahu mulhaqun bi kamar da zamu faɗa a gaba haka nan izna tani baraka ce iznatun ya baka ma'ana ba to sannan kuma wa adaku misli al ya zama za a iya adadin irin sa akan sa kaga waladun wa waladun sai ka ce waladani waladun waladani auladun bintun bintani banatun kitabun wa kitabun sai ka ce kitaba ne kawai ka huta mun fahimta to ga wannan musanna ne haƙiƙi to amma akwai musannan da ko abu mai nuna abu biyu amma baka isa kai adadin irinsa a kansa bai bada wannan ma'ana shine kawan me kaman kamarani kamarani me kamarani a shamsu wal kamar to kaga ba kamarun wa kamarun bane ya zama kamarani kamarun wa shamsun ne ko shamsun wa kamar kaga wannan ba a ce masa musanna a islahi sai dai mulhaqun ne Bin musanna za a riskar da shi wajen li'irabi domin babu wata kwane ne rana ma kwane ne in ka ce kamarani to an san rana da wata take wuce to haka nan umarani shi ma ba umaru wa umaru ba ne umaru da waye ne abubakar da umar ne abubakar da umar ne to da haka in ka tashi za ka ce abubakar in ce me ake nufi da umarani za ka ce abubakar wa wa umar to kaga wannan ba ba ba adabi ba ba musanna ba ne mulhaqun ne bi bin musanna to saboda haka wa'annan ba ka ciki to haka ne idan ka ɗauko kilta kilta da kila suna nuna abu biyu amma kuma ba su da mufradi su kuma don ba za ka iya adadin wani da wani ba kilta biyu kila kuma biyu amma ba za ka ce kila ya baka ma'ana wani ko kilta ba tare da kasa alifun ne baka ka ce kilta wa kilta kuma kana nufin abu guda biyu zai fi yiwuwa فوتيلا دكيلا فدكيلا دكيلتا لشما با مسنى بني أما ملحق ني بالمسنى يعني يعرف إرابة المسنى يرفع بالواري وينصب وجه بجا وشين يتي بالألف ارفع المسنى ارفع المسنى هو مسنى رفع بالألف دعلي فتي جاء ولداني نجح الطالبان الطالبان كذا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى sai abin nan eh, wakila haka nan kila shi ma ka masa lihir ka masa raf'a da alif to kaga ainihi liga mulhaqun bil musanna kin zuwa musanna suna da waya kitabani waladani talibani rajulani wa imra'atani kamar abin da abin eh, babani da sauran to wakila da kuma kila shi ma ka masa abin nan ka masa raf'a da alif amma da sharadi idza bi mudmarin mudafan wuzila wuzila idza wuzila in an sadar da shi bi mudmarin da bamiri mudafan halin kasancewarsa kuma mudafin wato tila ana masa li'irabi da al'alif raf'an wa biliya'i jarran wa nasban idza kanat mudafatan kuma me ila bamiri idza kanat mudafatan ila bamiri in ba ka masa idafa zuwa ga bamiri ba ba za ka masu wannan li'irabi ba misali in ka ce ja a kilahuma kaga kilahuma fa'idun marfu'un bi mai bilali ko ka ce kilahuma ja a mubtada marfu'un bil alif lianna musanna to za ka iya cewa ra'aitu kilai kilayhima ra'aitu kilayhima wa marartu bi kilai kilayhima sai zama kilayhima mansubun bil ya'i ko majrurun bil ya'i to amma bi mujmali aiki bi zamiri kenan amma idan za ka ɗauko suna zahiri bai yiwa كتي جاء كلا الرجلين كده كتي رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين بعد ما كتي إلي الرجلين هو ده في كنان كلا أولي تاني أكما تقرأ المثنى فين إذا أضيف إلى الضمير إذا أضيف إلى الضمير أما إذا أضيف إلى الظاهر شين يكون أنا ظاهري هو أن يغرب بالحركات المقدرة على الألف هو ده كذا ما تقرأ المقصوري بابهما بابنا با با با با ba itmami za a maka ba yace kinta ka za ka tunani wa natani kamdaini wa natani yajriyani kinta haka nan kinta shi ma ana masa irabul musanna wannan duk mulhafu ne bil musanna ake cin musu. kinta din nan shine da da shi da kila duk ma'anan su ne sai dai kila namiji ne guda biyu ake cin musu kila kila kuma in ka ce kinta kuma kuma mata ne kinta kuma kiltai kima كلتاهما مرفوع بالالف كلتيهما منصوب بالجاء فوقما مجرور بالجاء ان كنت مررت بكلتيهما مجرور بالجاء رايت كلتيهما منصوب ب مفعول به منصوب بالجاء to shi in za ka raba shi da suna zahiri to babu dama kai masa wannan lirazi za ka ce ja'at kiltal mar'atain ra'aytu kiltal mar'atain bi wato za ka yi masa damma ne بأبنى لإرابه بالحركاء المقدرة على الألف إن فاعله مرفوع بالضمة المقدرة على الألف مفعول به منصوب بالضمة المقدرة من فتحة المقدرة على الألف مجرور بالسكرة المقدرة على الألف كما قوة منع من ظهورها أبنى التعذر منع من ظهورها التعذر سيدي كذاك اثنان هكذا اثنان واثنتان ده اثنتان ثم أنا وصل إراب مثنى iznani ka ce a asnani ra'aytu isnaini wa marartu bi isnaini haka nan isnatani da isnataini wannan duk aka zaka wanzu duk da cewa ba ba ne saboda bai da mufradi ba za ka yi adadin isnun wa isnun ya baka isnatani ba amma a wuju ana masa lirabin ana ce masa isnatani to shi ma za ka masa lirabi ne bil alif raf'an wa bil jarri wa bil ya'i nasban wa bil ya'i nasban wa jarra جاء أثنان كذا فاعل مرفوع به الألف لأنه مثنى رأيت اثنين مفعول به منصوب بالألف لأنه مثنى مررت باثنين شما مجرور بالياء فيعول لأنه مثنى yace to kabnaini kaman ibnaini ne wanda zai da ibna sai ne jariya shi suke guda kaga ibnani su musanna ne hakiki haka ibna tani don ibnun wabnun kaga guda biyu ne kace ibnani ka huta bintun ko ibnatun kai ibnatun wa ibnatun sai ka ce ibnatani kamar bintun ka ce bintani kaga ka huta kenan to wannan musanna ne haƙiƙi saboda yana da mufradi ya cika fi ɗin da ake bukata na musanna to da shi da isnani da wannan sani duk ɗaya ne za ka musu wannan irabi sai ce wa taqlu kulliya fi jami'i hal alif jarran wa nasban da fatin kasri wa taqlu kulliya wato ana ana ainihin ana me ya fi jami'iha a cikin dukkaninsu ko kuma wa tablugul ya yawon tana meyewa fi jami'iha a cikin dukkan abin da muka faɗa a bayan nan da musannan da mulaqul musanna al tana mai alif wato maimakon ka sa alif za ka sa yawon amma a wani wuri jarran lokacin jarra sai ka ce marartu bi nazar su waladaini nazartu ila talibaini kaga talibaini majrurun bi jahi annahu musanna kaga mai makwas ɗalibani ne sai ka cire alif sai ka sa ya wuni to wa nasban da kuma nasban wato nasaba shi ne in ya zama mansubi ma haka za ka sai ka ce ra'aitu ɗalibai ni zarabtu ɗalibai ni kaga zarabtu fi ma fa'in a ɗalibai ni fa'ilun abin da makulun bihi mansubun bi jai'i annahu musanna sai ce ba da fatin karkuri bayan fataha da aka saba da ita wace fataha ne aka saba da ita na idan ka ce ɗalibani kaga dama ba in nan ka sa masa fata ba to in ka cire alifun din ka sa ya umma ka bar fata ka ce ɗalibai ne don in ka ce a bari tun da ya'un ta fi dacewa da da kasara bari ce ɗalibina to sai baka wata ma'anar daban sai koma jan muzakkar tare in ka ce ɗalibina ya zama ɗalibai da yawa kenan ko da haka dole ɗalibai ne za ka ce waladaini ɗalibaini abunan kamaraini ibnataini ibnaini haka za ka ji mai fata da take karshen sunan ba za ka canja shi ba ko alif ne a wurin ko kuma yawon ne a wurin shi sa ce ba da fatihin kaskulik bayan wato ainihin fata da aka wato saba da ita abin da karatu yake nufi shine al-musanna da al bin bil musanna turfa bil alif wa tunsabu wa jarro? bin wani ita ce mazhaban da ta fi shahara a larabci ko a hau. cewa za ka ce in fa'ili ne musannan sai ka ce fa'ilunan marfu'un bil alif in mubtada ne ma alwal al-talibani jihani al-talibani jihani al-talibani mubtada marfu'un bil alif ya zama musannan in maqulun bihi ne sai ka ce mansubun bil ya'i ra'aytu talibaini ne, bil ya'i ya zama musannan haka in Majaruri ne majrur ma ila nazartu ila talibaini sai ka ce majrurun bil ya'i li'annahu musanna amma akwai mazhaban li'irabi bil harakat al muqaddara ala ala al huruf to da haka in ka ce نجح الطالبان فالطالبان إنهم فائد مرفوع بالضمة المقدرة على العين شاهدت الولدين الولدين مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الياء nazartu ila ibnaini ibnaini nan majrurun ne bil kasrati al muqaddarati ala al ya majrurun fi wa alamatu jari al kasrati al muqaddara ala al ya to da ka suke kaddara wato harakat akan wayannan harufan kamar yadda suke faɗa a cikin al'azma al haka na a cikin al-musanna ma suka kaddara wayannan na bari mu kawai ta waye tambaya na'am Thank you.